ja kan su gani ga wani aikin jarida wannan wani irin bala'in aikin jarida ne Eni zir ƙarya kuke ku ce Mr. Popotu ya mutu wallahi Mr. Popotu bai mutu ba rikici ya barke tsakanin Najeriya da Niger kan mutuwar Mr. Popotu 'yan daba sun bi murja tiktok a kan titi wani rikici ya sake barkewa bayan na kwanaki fada tsakanin kasashe guda biyu na Nijar da Najeriya wanda haka fadan ta barke yanzu daga masana'antar Kannywood. Lalle wannan rikici ya jawo cece kuce a social media musamman ma a shafin TikTok inda yanzu haka 'yan Najeriya suke ta tuhumar 'yan Nijar da kan mutuwar Mbopoto wanda su kuma 'yan Nijar suke cewa 'yan Najeriya hakan ba daidai ba ne. tabbas wannan rikici ya kasance rikici na biyu bayan na kwanaki da aka yi tsakanin jaruman kannywood da kuma 'yan nijar kan zuwa wasan sallah wanda dai aka yi sa'a rikicin ya rufa amma yanzu rikicin ya sake barkewa kan maganar fofotu shi dai fofotu an ji raɗe-raɗin a tiktok inda aka dinga ba da bayanai cewa wai ya mutu wanda hakan ya jawo 'yan najeriya suka fara magana a shafukan tiktok suna ƙalubalantar ƙasar Nijar kan wannan lamari. Amma sai dai har yanzu ba a tabbatar da mutuwar mawaƙin ba, abu ne dai yake zazzagawa a social media. tabbas wannan rikici ya ta'azzara domin ku yanzu haka akwai wasu bidiyoyi da muka ɗauko domin mu ba ku ku kalle wa idon ku ainihin rikicin da yake faruwa inda ake ta musayan yawu tsakanin masu amfani da tiktok na kasashen guda biyu to sauraro ga bidiyoyin nan abubuwan da suke faruwa tsakanin rikicin niger da najeriya sai ku gane wa idonku yanzu 'yan Nijar ƙarya kuke ku ce Mr. Popotu ya mutu wallahi Mr. Popotu bai mutu ba sannan 'yan Najeriya kuma ku hatara Mr. Popotu bai mutu ba duk mutumin da ke yada cewa Mr. Popotu ya mutu wallahi ƙarya ne Mr. Popotu na nan da ran shi ƙarya kuke wallahi ku ce Mr. Popotu ya mutu bayan waɗannan cakwakiya da suka faru da musayan yawu yanzu dai haka ana sa ran a samu maslaha tsakanin wannan rikici domin wannan rikici zai iya taɓa gwamnati guda biyu na ƙasashen biyu domin ko wannan rikici irinsa ne ke fara a hankula a hankula sai ya zo ya zama babba kowa dai ya sani shafin tiktok shafi ne inda kowa yake zuwa ya faɗi albarkacin bakinsa wato ana ɗora abubuwa ne ta hanyar bidiyo wanda kuma hakan yake jawo matsala babba ga dimokuraɗiyya wanda wannan rikici na mutuwar popotu ya kasance rikici wanda a kwana-kwanan nan daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau ya fara trending a social media wanda kowa yanzu yake ɗaukan ɗumi da wannan rikici da take faruwa a shafukan tiktok domin yanzu haka tiktok na arewa sun fara ihu kan wannan lamari kamar yadda kuka gani a bidiyoyin da muka sassaka muku abubuwan ba daɗin ji kuma babu daɗin gani sannan kuma wannan ya kamata hukumomi su shigo lamarin nan a tabbatar da sai hancin labarin nan shin mai Mr. Popoto da gaske ya sheka ko bai sheka ba sannan ya halin da yake ciki a wannan kurkuku da aka kama shi a ƙasar Niger, kuma ya kamata ja Najeriya ta yi ƙoƙari don ganin zuwa a ciro shi domin shi ma ɗan ƙasa ne kuma yana da 'yancin rayuwa a ƙasar Najeriya. Amma sai dai hakan kaman da wuya domin ko yawanci mawaƙan hausa ba a cika ganin su da mutunci ba domin kuwa an rena su reni na haƙiƙa yanzu da wani mawakin kudu ne ya yi da wannan abu da tuntuni da an ji an ɗauko shi daga wata ƙasa domin su suna son nasu amma munan arewa Kamar karnuka haka muke ɗaukan salabritinmu da kuma mawaƙanmu da sauran abubuwa cewar wani a social media kenan. to lalle ya kamata a tabbatar da wannan abu sannan kuma ya kokarin takale wannan rikici domin wannan rikici in ya kunno kai ba a san iyakarsa ba 'yan daba sun bi murja tiktok a kan titi fitacciyar 'yar tiktok din nan na arewa wato murja ibrahim kunya tiktok ta posta wani bidiyo wato ta wallafa wani bidiyo a shafinta na tiktok mai suna ga man one inda take nuna yadda take yin aikin jarida amma kuma sai dai ta shiga angon wasu 'yan daba domin ɗauko rahotanni inda 'yan daban suka yi ƙoƙarin su burbuɗanta har suka biyo ta take ta gudu kamar za ta mutu akan titi tabbas murja ta ji jiki a wannan bidiyoyi domin yanzu haka za mu sako muku bidiyon domin ku gane wa idon ku ainihin abin da ya faru kana daga nan sai mu ɗora da baku labarai. su ganni ga sunan mu je mu je mu je wani aikin jarida wannan wani irin bala'in aikin jarida ne wallahi sai mun tafi mu tafi a mu tafi na gaji wallahi aikin jarida. da mai gida ban san na to ba ga ba ta har ta koni kuma aikin ya yi ne ba sai ya fa wallahi sha idan Allah ki to mu tafi mu rija ba za su ganni ba fa ya sun sai na tafi gida isan di titi la la la

Kano Kano dan Allah a taimaka mu je Kano ina cikin bala'i ina shiga uku wayo Kamar yadda kuka gani a nan bayan wannan bidiyoyi da muka sassaka muku tabbas murja TikTok ta ji jiki ba kaɗan ba domin an kusa a suburbuɗe ta oba amma Allah ya so ta ta fece tare da abokin aikinta wanda yanzu haka murja ta dawo gida lafiya sannan kuma tana mai roƙo da mutane su bi a hankali domin su 'yan jarida aikin su kawai su nemo labarai ba wai nufinsu su tozarta wani ko su ci mutuncin wani ba tabbas murja ta sha da kyar domin ko da 'yan daban nan sun kama ta da ta sha su burbuɗa oba amma kuma ta gudu da izinin Allah. Wanda yanzu haka ta sake wallafa wani bidiyo a shafinta na TikTok inda take godiya take kuma gode wa Allah da kuma masoyanta da suka yi mata fatan alheri da sauran abubuwa. To masu sauraro anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari. Kar manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.